a babin kwalliya sai ka yi wata da mata ba ka ta suka kwalliya idonta ba ku je ku tambayi sirrin sa kwalli ga mace ta haɗa ido da mijinta duk yadda idonki yake ba shi da kyau sa kwalli yana mai da shi sexy eye ki kalli mijinki ya ji kamar an doke shi da miliyan ɗaya hmm. amma ba kya sa kwalli idonki da namijinki iri ɗaya ne kina yi wa mijinki ka dawo inda ka san wata ƴar ƙwaya ka dawo ai bai yi ba kana magana ma a ga ina magana ma a gane cewa maganar ki akwai sanyi a cikin shi wata rabonta da saka wa mijinta jambaki akwai jambaki da ake ci masa 29 hours 29 24 hours zamani ne ya kawo mu ko a jikin farin tufafi kika kisin farin tufafi ba zai kama shi ba me kyan baya kama farin tufafi yana nan a bakin ki 24 hours zai ko hanci ne baki da karan hanci akwai kwalliyar da ake karan hancin ki zai fito sweet haka ne ba kwa yi balle mu koma case in dice balle mu koma wani kwalliyan da ake yi na iyakan wannan gabar kawai lalle iya wannan gaba ake yi duk mata ba su damu da su wa mazaje su wannan kai ku yi hakuri fa zamani ne ya kawo mu a wuyan ki ma ki dais wa mijinki a wuya a nan ki dais har dantse a zana miki fulawa an gane a zana miki waye-waye a rubuta miki wani love da kifiya amma kar ki fuda kifiya duk wannan tailar ta fuda kifiyan ta fuda zuciyar mijinta kenan rashin ma iya soyayya ne kaga an yi haka ai kawai mata masu kiran mazajen su ne da marurun zuciya na ai maruru ko ba a zuciya fito ba za a sha wahala da shi to kalmar soyayya ma akwai matsalar to mata mu gyara in dai kuna so ku samu aljanna ku ɗauko wannan hanyar da manzon Allah ya karantar da ku za ku zanna a gidan mazajen ku lami lafiya da mazajen ku